بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwana musulmi da suka cika makil a wannan farfajiya a wannan lokaci mai albarka kuma a wannan gari domin sauraron ayoyin Allah maɗaukakin sarki da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yin nasiha bisa jagorancinsu ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci ga kowa da kowa da ya samu halartar wannan farfajiya maza da mata yara da manya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga da ikon Allah a gabanku a garin balla karamar hukumar toro ta jihar bauchi a yau ashirin da ɗaya. 22 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 23 kenan ga watan biyar na shekara ta 2022 muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu wannan dama musamman kuma da Allah ya sa na zo muku da baƙi da sabbin fuska waɗanda ba ku saba ganin su ba saboda neman duka mu haɗu mu albarkaci wannan taro kuma domin mu nemi albarkar Allah a ciki ni kan ba bakon fuska ba ne ba bakon kai ba ne ballantana bakon gangan jiki da nan garin da dukkan garuruwan da suke yankin nan sun saba da ni nima na saba da su na yi ibada a cikin garin nan ta hanyar karatu da sallah da alola na yi abubuwa na ɗabi'a da al'ada a garin nan na ci tuwo na ci shinkafa na ci nama na sha kunu na sha ruwa abin da ya rage in yi a garin nan abu ɗaya ne shine abin da yanzu za mu yi in allah ya yarda shine mu cika da wa'azi a wannan gari na balla mun yi karatuttuka a baya a garin tsakani da garin makera da kuma daga can in aka zo shigowa a garin zaranda to amma yau allah maɗaukakin sarki ya sa ga munan a garin balla abinda ban sani ba shine babban liman malam sa'idu shin da nan garin da garin tsakani wanne ne zan ce an ci na ɗaya jama'ar da na gani a garin tsakani ya sa na ɗauka ba zan sake ganin jama'a irin wannan ba amma yanzu kuma jama'ar da nake gani sai yana mun kamar anya jama'ar balla ba su tara jama'a sama da na jama'ar tsakani ba mutanen balla kun ban mamaki kwarai shi yasa da dr hamza ya zo karatu ya ce allah ya balbala muku albarka allah ya albarkace mu gaba ɗaya kun sani cewa allah ya sa mun ƙaunar waɗannan garuruwa naku kuma shi yasa yake maimaituwa kusan kowace shekara aƙalla sai an samu ko dai ni da kaina in zo ko kuma wasu daga cikin abokaina su zo a madadina Allah ya sa wannan danƙon zumunci ya kullu a tsakaninmu da ku a sanadiyar da'awa ta musulunci muna wa Allah godiya Allah ya ƙara mana ƙauna akan wannan tafarki nasa Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki har zuwa ƙarshen rayuwarmu a ko'ina saƙon da muke ɗauke da shi shine kiran mutane zuwa ga Allah da annabin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala da annabinsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam babban abin da ke kunshi a cikin saƙonmu saboda waɗanda ta yiwu a yau ne muka fara haɗuwa da su ba wani abu ba ne sabo shine a yi imani da Allah maɗaukakin sarki a ƙara kyautata alaƙa tsakani da shi a kuma kyautata ibada da kyautata aiki saboda shirin haɗuwa da shi bayan mutuwa sannan sai kira zuwa ga annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam a yi imani da shi a ƙaunace shi a girmama shi sannan a yi masa biyayya sau da ƙafa domin shi baya shiryarwa sai zuwa ga hanyar Allah baya faɗa sai gaskiya baya aikatawa sai daidai haka dukkan shiryarsa ita ce addini a gare mu a duk inda muka je muna nuna wa mutane girman Allah ne da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinmu yana da girma da ɗaukaka annabinmu sallallahu alaihi wasallama yana da daraja da falala shi yasa muke ƙaunar Allah muke ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi da muka sha kafin sallah daga dr hamza abubakar hussein duk akan wannan ne akan mu kiyaye allah duk inda muka je abin da za ka ji muna faɗa kenan a kiyaye allah a ƙaunaci allah a girmama allah a yi wa allah biyayya a yi wa allah ɗa'a wannan shine saƙonmu a ko'ina saboda haka karatunmu a yau ma ba zai fita daga wannan ajin ba shine mu gane girman Allah sanin girman Allah shi zai sa idan an maka wa'azi akan tauhidi zaka karɓa. shi zai sa idan an ce karkai wa Allah shirka zaka yarda saboda ka san Allah ɗin. duk karatun Dr. Hamza ya kare ne akan mu kiyaye Allah amma mu san Allah saboda mu san yadda ake kiyaye Allah babu abun da za ka sani a duniya da ya kai kamar ka san Allah don haka idan muka san Allah muka gane girman Allah to za mu kadaita Allah kuma za mu bauta wa Allah bauta ta gaskiya kuma za mu girmama annabin da ya aiko sallallahu alaihi wasallam kuma mu yi masa biyayya amma idan mutum bai san Allah ba bai san girman Allah ba ba zai yi wannan ba don haka darasinmu a nan aya ɗaya ce daga Alƙur'ani da Allah yake gaya mana shi kansa wane ne shi amma ayoyin da suka yi magana a kan Allah da girmansa a cikin alkur'ani suna da yawa alaramma zan baka wurin nan ka shiga alkur'ani ka lalubo duk wata aya da ka je Allah ya yi magana akan karan kansa yaya yake yaya girmansa yake yaya ayyukansa suke yaya rububiyarsa da uluhiyarsa Da sunayensa da siffofinsa suke, ala ramma gafi riga doki. Na faɗa waɗanda. Bisimillah wa'im waƙi. Na wa. Allahuma la ilaha illa huwa lhayu lƙwaiyu. La ta'a fudu husina tuma wala laun. Lahu ma fi sama wa ma filaru. Na. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نعم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها نعم ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نعم يدبر الأمر يسصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بيوشنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم الله نور السماوات والأرض نعم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح نعم المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية نعم لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الله يمك البركة نور على نور نعم يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان نعم وما يدريك لعل الساعة قريب نعم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق نعم ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد نعم الله لطيف